ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم sannan ku kwarara tafasasshen ruwa a kwanyar wannan abin azabtarwar kada ya rabu da azaba